Ina mamakin mutumin da ke cikin tsoro amma bai da ufa kan karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ina mamakin mutumin da bakin ciki ya dame shi amma bai karanta la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ina mamakin mutumin da bakin ciki ya dame shi amma bai yawaita karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ina mamakin mutumin da masu makirci suka dame shi amma bai yawaita karanta wa'afan wuyi da amri idallah inna allaha basirun bil ibad ina mamakin mutumin da yake fama da jinya ko rashin lafiya amma bai yawaita karanta rabbi anni masaniyar durra wa anta arhamur rahimin tare da ni alha ibrahim musa ina mamakin mutumin da yake neman haihuwa amma bai yawaita karanta rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ina mamakin mutumin da talauci ya dame shi amma bai yawaita istighfari da salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina mamakin mutumin da ya shiga matsala amma bai yawaita la haula wala quwwata illa billahi aliyyul azim kallon mu za mu tsaya a nan ina fatan za a amfana da dukkan abin da aka karanta za mu yawaita istighfari da hailala domin biyan bukatunmu insha Allahu anan za mu dakata sallallahu ala muhammadin ali na